kamo rediyo Hausa biyu haici ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar sa laraba masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na afirka a yau bayan sa kuma muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na ko kun ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba shida ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyar ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kukun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan Afrilun shekara ta 1994 aka fara yakin basasa a kasar Rwanda tsakanin kabilun Hutu da Tutsi a cikin watanni uku 'yan kabilar hutu suka yi wa 'yan kabilar tutsi da kuma hutu masu goyon bayan su kimanin 800 kisan kiyashi hakanan kuma sun yi sanadiyar gudun hijira na wasu mutane fiye da miliyan biyu an sha samun saɓani a tsakanin kabilun biyu wanda yakan kawo rikici na kashe-kashe a tsakanin su kashi 84 cikin 100 na mutanen kasar wanda dai 'yan kabilar hutu ne kuma sun daɗe suna iko da kasar amma shekara guda kafin a gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ta rwanda aka kakabo jirgin sama wanda yake dauke da shugaban kasar na lokacin dan kabilar hutu wanda ya sanadiyar mutuwarsa daga nan masu tsawon ra'ayi na kabilar hutu suka fara kisan kyashi akan 'yan kabilar tutse wanda hakan ya jawo yakin basasa mafi muni a tarihin kasar. masu ko kusan cewa shekaru 442 da suka gabata a rana irin ta yau wato daga watan afrilun shekara ta 1580 kasar portugal ɗaya daga cikin manyan kasashen turai masu karfin fada a a lokacin ta fada karkashin ikon kasar spain portugal dai ta kasance a lokacin babbar mai hamayya da kasar spain wajen hankorinsu na mamaye kasashen yankin asiya afirka da kuma amurka amma sakamakon yadda mutanen portugal suka rika yin hijira suna komawa yankuna da kasar ta mamaye wannan ya sanya kasar ta yi rauni matuƙa ta fuskar siyasa da tattalin arziki wannan ya sanya spain ta yi amfani da wannan damar inda ta mamaye kasar portugal baki ɗaya ita kuma nata bangaren kasar holland sai ta yi ta bi ɗaya bayan ɗaya tana kwace kasashen da portugal ta mamaye yayin da ita ma spain ta kwace wasu daga cikin kasashen da portugal ɗin ta mamaye a cikin yankunan gabashin asiya da kuma amurka amma cikin shekara ta 1640 mutanen kasar portugal sun miƙe tsaye inda suka fatattaki spain daga cikin ƙasarsu kuma da ƙarshe dai kasar ta koma mai cin gishin kanta da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 37 da sa gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan afrilun shekara ta 1985 aka kifar da gwamnatin shugaban mulkin soji na ƙasar sudan jafar annumeri banda janar sawar zahab ki shirya masa wani juyin mulki inda ya hambarar da shi shi kuma ɗare a kan shugabancin ƙasar ta sudan jafar annumeri ya yi mulkin kama karya na tsawon shekaru goma sha shida a ƙasar sudan ya kuma kasance babban ɗan koren amurka a lokacin an kuma shirya masa juyin mulki sau goma sha biyar amma babu wanda ya nasara sai na ƙarshe da gaskensu kamar da shi ma ya karbi ragamar shugabancin ƙasar ta sudan ne bayan wani juyin mulki da ya jagoranta a shekara ta 1969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 zuwa biyu da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Maha sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kaninsu. A Burkina Faso wata kotun soji ta yanke hukuncin ɗaurare da rai a kan Glasgow fara a kan kisan Thomas Sankara. Gwamnatin Iran ta ce wakilan hukumar IAEA e za su ziyarci bangaren da ake shakku a kansu a cibiyar nukiliya na ƙasar. a najeriya kuwa hukumar inec ta gargadin cewa duk wata jam'iyya wadda ta saba wa ka'ida ba za ta shiga zaben shekara ta 2023 ba yanzu kuma ga labaran da ke da wata kotun soja a kasar burkina faso ta yanke wa tsohon shugaban kasar blaise compaore hukuncin ɗaure da bisa samun sada laifin kisan tsohon shugaban kasar thomas sankara a shekara ta 1987 gidan radiyon faransa bar da rahoton cewa mutanen da suke zaune a cikin kotun dai sun kaure da taɓi yadda suke ta sauraron hukuncin da alkalin yanke wanda aka ɗauke tsawon lokaci ana jira kotun kuma ta yanke wa wasu daga cikin manyan hafsoshin soji na ƙasar hukunci da suka haɗa da babban hafsan hafsoshin soji na ƙasar a wancan lokaci da kuma ɗaya daga cikin manyan hafsoshi wanda suka jagoranci juyin mulki wanda ya kai kisan Thomas Sankara. Kwamfore wanda ya yi zaman hijira a ƙasar Ivory Coast banda aka yi zanga-zangar al'ummar ƙasar ta Burkina Faso wanda ya kai ga kifar da gwamnatinsa a shekara ta 2014 mutanen ƙasar Burkina Faso dai sun yi murna da kuma lalimar habin da wannan hukunci na kotu. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar Iran Muhammad Islami ya tabbatar a yau cewa ƙasarsa tana har kai da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya domin daidaita bayanan wurare waɗanda ake ganin cewa akwai rashin fahimta a kansu a wani taron manema labarai wanda ya gudanar a yau laraba islami ya ce dukkanin tuhumce-tuhumce da ake yi a kan samuwar waɗannan wurare sun samu asali ne daga zirge-zirgen da yahudan Sahuniya suka yi waɗanda ba su da tushe balantana makama ya yi nuni da cewa nan ba da jimawa ba jami'an hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya za su zarci kasar ta iran da ya kara cewa iran din za ta sanya cikakkun bayanai akan shirin ta na nukiliya a gaban jama'a da ma duniya baki daya domin tabbatar da cewa zargin da ake yi ba shi da tushe islami ya kara da cewa shirin mu na nukiliya na zaman lafiya ne kuma bai saba wa ka'idojin hukumar makamashin nukiliya ta duniya ba ba ma neman rikici da hukumar ƙasa da kasa. sai dai muna son yin ma'amala ta yau da kullum ba tare da sanya siyasa a cikin wannan batu ba. To jama'a masu harika da a shafa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Kasar Tunisia ta yi Allah dai da zargin da shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi na cewa an karkatar da demokuraɗiyya a kasar. Kuma Tunisian ta ɗauki hakan a matsayin tsomo baki a cikin harkokinta na cikin gida, wanda ta ce ba za a taɓa amincewa da hakan ba, wanda kuma hakan ya sa ma'aikatar harkokin wajen tunisian ta gaici jakadan turkiya domin isar masa da wannan saƙo ma'aikatar harkokin wajen ƙasar tunisiya ta bayyana matukar mamaki akan kalaman da shugaban ƙasar turkiya erdogan ya yi dangane da ƙasar ta tunisiya inda ta yi ishara a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa wannan bayani ya ƙunshi shigar shagula ne a cikin harkokin cikin gida kuma gaba ɗaya saɓawa alaƙar 'yan da ke tsakanin ƙasashen biyu da su. ma'aikatar harkokin wajen tunisia ta tabbatar da cewa tunisia ƙasa ce mai 'yanci ko mai cin gishin kanta kuma mutanen ƙasar ne kawai suke da iko wajen fayyace makomar ƙasarsu kuma babu wanda yake da izini na yin katsalandan a harkokin ƙasar a yau laraba minista harkokin wajen tunisian usman aljarandi ya bayyana a shafin sanar twitter cewa ya tattauna da takwaransa na turkiya jawish ugulu ta wayar tarho inda kuma ya gaice jakadan ankara wanda yake tunisia domin nuna rashin amincewa da kalaman na erdogan hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya ta bayyana cewa dukkan wata jam'iyya da ke ƙasar wadda ta saba wa ƙa'ida wadda take kunshe a cikin dokar zaɓe wanda aka wallafa to ta tabbatar da cewa ba za ta shiga cikin zaɓukan shekara ta da uku ba shugaban kwamitin samar da bayanai da ilmantar da masu jefa ƙuri'a na hukumar ne sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar inec dai tuni ta fitar da jadawalin yadda ikan zaben shekara ta 2023 za su kasance inda jadawalin ya fayyace ayyukan har ma da yadda za a fitar da gwani fitar da ɗan takara daga jam'iyya da sauran ayyuka waɗanda za su kai har zuwa ga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ranar 25 ga watan fabrairun shekara ta 2023 sai kuma na gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki da ke bi masa a baya a ranar asabar 11 ga watan maris na shekara ta 2023 to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ya saba bijiro muku da wasu daga cikin lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kan su daga nan Radio Hausa VOH. To shirin na yau zai je Burkina Faso ne inda daga ƙarshe dai wata kotun soji ta yankewa tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré da wasu tsafin hannun damansa hukuncin rai da rai sakamakon samun su da hannu a kisan tsohon shugaban kasar thomas sankara hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Umarilla a ranar laraba 6 ga watan afrilu nan ne wata kotun soji a burkina faso da yankewa tsohon shugaban kasar blaise campaure hukuncin rai da rai sakamakon samun shi da hannu a kisan tsohon shugaban kasar da ya gada wato thomas sankara mr sankara wasu 'yan bindiga ne suka harbe shi a babban birnin kasar wagadugu a cikin shekara ta 1987 daga nan ne kuma kamfaure ya mulki kasar tsawon shekaru 27 har zuwa lokacin da aka tumbuke shi a shekarar 2014 mr kamfaure dai bai halarci zaman shari'ar ba kasancewar yanzu haka yana gudun hijira ne a makwabciyar kasar ivory coast tun bayan da ya fice kasar sakamakon boran kinshinin gwamnatinsa daga jama'ar kasar haka kuma an yankewa wasu daga cikin hannun damansa kamar tsohon shugaban sashen tsaro na gwamnatin sa kafando da janar gilbert diandere ɗaya daga cikin jagororin sojoji a lokacin da aka yi juyin mulkin na shekara ta 1987 dukansu dai an yanke masu hukuncin ɗaurin rai da rai an shafe shekaru da dama ana gudanar da bincike inda aka saurari shaidu sama da 110 da kuma sauraron ƙararraki a tsawon watanni shida wato shekaru 34 bayan kisan gillar da aka yi wa thomas sankara ɗin kafin a kai ga yanke wannan hukuncin hukuncin ya kuma tanadi cewa dukkan mutanen uku sun rasa mukamin da suke da shi na soji an same su ne da laifukan da suka hada da yi wa tsaron ƙasar zagon ƙasa da haɗa kai wajen aikata kisan kai tuni ɓangarorin farar hula da 'yan uwan waɗanda aka kashen suka yi maraba da hukuncin sai dai bangaren waɗanda aka yanke hukuncin su nuna rashin jin daɗi To bari mu yi waiwaye kan wasu ababen da suka faru kafin a kai ga yanke wannan hukuncin. Sojoji ne suka harbe shugaban mai ƙorshini a lokacin da yake da shekara 37 yayin wani juyin mulki a ranar 15 ga watan Oktoba na shekara ta 1987 bayan kisan dai babban amininsa Blaise Kamfaure shine ya maye gurbinsa kuma kamar yadda aka ji Kamfaure na daga cikin mutanen da aka yankewa hukuncin rai da rai kan samun su da hannu a kisan mr Kampaure bai halarci zaman shari'ar ba kasancewar yana samun mafaka a makwabciyar kasar cote d'ivoire inda ya tsere bayan tursasa mishi yin murabus lokacin boran ƙinshin gwamnatinsa da ya barke a shekarar 2014 shekara 34 bayan kisan da ya gigita mutane na tsohon shugaban ƙasar ta burkina faso a lokacin thomas sankara aka fara shari'ar shekara hudu kafin kisan thomas sankara kamfaure ne ya tsara gudanar da lamarin da ya zama silar zaman sankara shugaban ƙasa ya sha yin watsi da hannu a kisan sankara ɗin kuma ya yi ta gushewa zaman sauraron ƙarar duk da shuɗewar lokaci sankara ya ci gaba da zama abin girmamawa sannan gwarzo a faɗin afirka ana ganin hotunansa a wurare da dama a nahiyar ana ɗaukarsa a cikin 'yan mazan jiya kuma mai kishin ƙasarsa da al'ummarsa ya ƙaunaci mutanensa ya so afirka sosai hakan ya sa yake ɗaya daga cikin masu ra'ayin kishin afirka a ƙarƙashin mulkinsa ne aka sauya wa ƙasar suna daga yufa volta zuwa burkina faso ma'ana ƙasar mutane masu gaskiya sankara ya ba da misalai da yawa na nuna son 'yan ƙasarsa ya rage yawan albashinsa da na sauran ma'aikatan gwamnati domin inganta rayuwar jama'ar ƙasar. ilimi shine babban abin da aka baiwa mahimmanci a lokacin da yake kan mulki yawan masu ilimi ya karu daga kashi 13 cikin ɗari a shekarar 1983 zuwa kashi 73 cikin ɗari a shekarar 1987 ya kuma jagoranci gagarumin wayar da kai kan rigakafi a ƙasar sannan ya kwace gonaki daga hamshakan masu kuɗi ya miƙawa manoma talakawa abinda ya jawo bunƙasa a fannin sarrafa alkama sankara ya yi kira ga haɗin kan afirka don nuna adawa da abin da ya kira sabon mulkin mallaka na hukumomi kamar su asusun lamani na duniya da bankin duniya an taɓa ambato shi yana cewa duk wanda ya ciyar da kai zai juya a akalarka ya ari wani tsarin manufofin kasashen waje da ke ƙalubalantar mamayar faransa da ya samu ƙarfin faɗa a shi a ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka a afirka kamar su burkina faso wanda hakan ne ya sanya matarsa maryam ta zargi faransa da kisa kisansa. sa a shekarar 2019 aka kaddamar da wani mutum-mutumi na tagulla mai tsawon mita shida a dandalin tunawa da thomas sankara da ke tsakiyar babban birnin kasar wagadugu sannan a shekarar 2020 aka sake gyara shi bayan samun korafe-korafe a kan na farkon kafin hukuncin da aka yanke a wannan laraba an shafe tsawon shekaru 27 na mulkin blaise kamfaure ba tare da fara shari'ar ba matar sankara ta shigar da korafi ne a shekarar 1997 kan kisan mijinta amma an shafe shekara sha biyar kafin kotun koli ta yanke hukuncin cewa za a ci gaba da bincike kazalika ba a samu wani ci gaba sosai ba har sai bayan kifar da gwamnatin mr kamfaure a shekarar 2014 a shekarar 2016 kuwa hukumomin burkina faso sun nemi gwamnatin faransa da ta saki bayanan soji kan kisan sankara an karkasa waɗannan bayanan aka dinga aika su burkina faso bi da bi na ƙarshen shine wanda aka aika a watan afrilun shekarar 2021 daga cikin waɗanda ake zargi har da diebre jean christophe likitan da ya sanya hannu kan takardar tabbatar da mutuwar ta sankara inda ya ce tsohon shugaban kasar ya yi mutuwar allah da annabi ne ba kashe shi aka yi ba ana tuhumarsa da sauya bayanai yanzu dai ya yi wuri-wuri a yanke hukunci kan irin tasirin da yanke wannan hukuncin zai yi a wannan ƙasa ta burkina faso da ke yammacin afirka sai dai kafin hakan masana da dama na ganin cewa akwai fargabar cewa shari'ar za ta tabbatar da yanayi da dama da burkina faso ke ciki wacce ke fama da harare na masu ikirari da sunan jihadi da ke kuma alaka da kungiyar alka'ida da is sannan an ambato cewa har yanzu mr kamfaure yana da kima a ƙasar sannan yana samun goyon bayan wasu sojoji lamarin da kan iya haifar da wata matsala. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba baku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usain Satar kasuwar kwalliya da magaram. Na shigo shirin zan bayyana ra'ayina ne dangane da gaskiya eh, al'amarin matsalar ruwa a da magaram ko a Zandar. Gaskiya ya kamata eh, mahukunta na wannan lokaci gaskiya su dubi wannan al'amarin ko ba gaskiya ba tunda eh, matsala ce wanda mun jima muna fuskanta kanta nan da shekara kamar biyu zuwa uku da suka wuce duk lokacin da aka ce maka an kama watan azumin ramadan to sai ka ga wato kamfanin gidan ruwa ko kuma ma dai yaya ne dai sai ka ga an ɗauke ruwa ruwa ya hwasa zawa idan eh, yanzu abin ya yi kamari ma eh, ba kamar daɗin da ya zamanto ana yin eh, shi kamfanin gidan ruwan yana da listage ko in ce karba karba ya ba wannan gwa ya ba wannan gwa to wannan karin gaba ɗaya ma ranka ta kafin sun ɗauke ruwa gaskiya mana da matsalar ruwa a zandar ko ba gaskiya ba ya kamata kamar shugabannin yanzu su diba su gani a magance wannan matsala ta eh, ruwan sha a damagaram ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya iran hausa assalamu alaikum sashen hausa gidan radio bh mai magana ne na kunna kwasan talba george portis kuma ina so ne amfani da wannan dama mu kira ga shugaban kasa muhammadu buhari to a zahirin gaskiya shugaban kasa muhammadu buhari muna baka shawara ya kamata kai koyi da irin na shugaban kasar nijar da yake kokari ya control price albarkacin wannan wata na azumi banda matsalar tsaro matsalar da ya dama al'umma shine abinci abinci da ya tashi hauhayen farashin kayan abinci wannan shine babban abin da yake damun talaka a kasar najeriya muna kira ga kai shugaban kasa mai adalci shugaban kasa mai magana daya wanda kowa ya dawoma da irin maganganunka da in ka faɗa kana cikawa muna kiran ka da babban murya ya kamata ka karbi wannan shawarwari da muka baka na cewa kai mana control price saboda talaka ya samu abincin da zai ci mai karamin karfi ya samu morewar mulkin demokuraɗiyya da ƙarshen na maka fata alheri daga mai sauraron ku na yau da kullum hassan talabijin george fataskum daga garin fataskum jihar yoban najeriya ku huta lafiya. Assalamu alaikum radio Hausa ta Hiran. Kuna tare da shi tare daga nan an garsa jamhuriyar Nijar. Zan yi tsokaci dangance da cikon shekara guda da shugaban kasa yi a nan kasa ta jamhuriyar Nijar. Lalle wani bangare an samu ci gaba wani bangare kuma da saurari na kama. Eh, inda aka samu ci gaba ba kamar cewar wajen tsaro babu lahi. Idan ka duba da yanayin kwanan ba za ka ga ana kawo hare-hare a kashe sojoji sama ga ɗari sama ga hamsin. Yanzu ko cikin ikon Allah wannan hare-hare ya rage. Eh, da kuma bangaren ilimi wajen irin ma abu ya bunkasa ba kamar kwanan baya ba sai mu duba da cewa yanzu muna eh, wannan shekara ta 2022 eh, lalle yanayin ilimi ya inganta nan kasa ta jamhuriyar Nijar abinda dai muke jira mu gani wajen tsadar rayuwa ubangiji Allah ya sa nan a dubu yanayin assalamu alaikum jamfuriyam iram na kadora diga gadan fulani wargi shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi Hakika azumin wannan shekara ya zo a yanayi na zafin rana da na aljihu ga kuma tsadar rayuwa da na kayan masarufi a saboda haka muna kira ga kasuwar kasuwarmu da su dubi halin matsi da talakawa suke shiki su sauƙaƙa farashin kayayyakin su ma masu hannu da shuni su taimakawa masu ƙananan ƙarfi ra'ayina kenan jamhuriyar musuluncin iran sunana kadora diga fulani warji shugaban kungiyar mu kadore shin jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ho eh, radio musulunci e zan yi tsokaci bisa ga wanga aniya da burkina faso ta dauka za ta tattabna da shugabannin yan tawaye to shi dai wanga tattabna da za a yi ta daidai ya an ga tattabna dama duk abin da ka ga ɓaci to ba a ɗuri guda an kai shawara ba amma in dai an ka ɗuri guda an kai shawara in dai baki na haɗuwa rai bai ɓaci Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana lawal Amurkin shugaba na Club Big Tempo da magaran Jamhuriyar Nijar. Ina godiya da yadda kuke bamu dama don faɗin albarkacin bakin mu. Da gaskiya matakin da Burkina Faso ta ɗauka na kawo kwamiti don zama a kan taurari 'yan ta'adda ba ƙaramin tunani ba ne. Saboda wani lokacin abin da sulhu bai yi shi ba, rashin sulhu bai yi shi. Muna fatan kuma hakan ya zamanto alkhairi ne kuma sulhun ya zamanto ya amfani talakawa. Saboda dukkan wannan abu da ake yi talaka ne yake shan wahala kuma talaka ne yake kashewa wanda bai shi bai gani ba. Ina kira ga gwamnati gwamnatin burkina faso zauna da 'yan ta'adda su fuskanci miya matsalolinsu su kuma zauna san me za a yi talakawa su shiga cikin walwala da farin ciki mai magana lawala a murkina shugaba na kula big tempo da maganin jamhuriyar niger allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na ya ta hausa da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gamma kebistin nigeria to ina son ku bani dama ne domin in tofa albarkacin bakina dangance da wannan mataki da ake shirin doka a kasar burkina faso inda bangaren gwamnati zai tattauna da 'yan ta'adda domin ganin an shawo kan matsalolin da ake fama da su to hakikanin gaskiya wannan tattauna tana da matukan muhimmanci to sai dai wani hanzari ba gudu ba kamata yi a ce 'yan ta'adda nan su kuma za su tuba ne tsakanin da allah ba za su sake irin ababen da suke yi ba domin tashi tashi hankula biye da wani tasiri musamman a kasashen mu na afirka sai dai ya rusa mu na ƙasa na kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan na 家里啊。 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ya hausa sunana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaram a jamhuriyar niger to wai shi talaka dan allah me za a mushi ji daɗi a cikin wannan ƙasar ta ta niger dangance da matsala ta tsada abinci yanzu matsala ta kai haddata ruwan sha gashi nan a cikin jihar mu da magaram kullum sai an dai watan azumi ya kama ake samun irin wannan matsalolin menene matsalar wai ya kamata a ce an ma talaka adalci a cikin kasashenmu na afirka musamman ma kasa ta nijar daga watan azumi ya kama za ka samu abubuwa suna ta ƙara yin tsada to ya kamata dan allah a diba wannan abin da idan rahama gwamnatinmu tare da shugabanninmu dan allah a daidaita a gyara mana dan saboda matsalar ta ruwan sha ma ta ta komi wahala sunana abdulaziz brezi daga nan da magaram a jamhuriyar niger tashi lahiya biyu ya ci hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ya ci hausa iran mai magana idrisa ba allah a nan unguwar haro banda to da farko da biyu ya ci hausa zan so soma ra'ayina ne da wahalar ruwa da muke sha a cikin wannan wata azumi namu mai albarka wata ramadana ya kamata shugabanninmu da magabatanmu su tashi su kama mana domin ganin sun kawo ƙarshen wannan wahalar ruwa da al'ummomin su suke sha a cikin jiha nan da da magaram domin cewa duk wanda yake cikin jiha da magaram ya ɗanɗano wahalar ruwa da ake yi a cikin da magaram tunda tsakar dare misalin karfe ɗaya za ku ga mutum ya tashi yana neman ruwa wanda zai sha ya rasa a cikin jihar da magaram kenan ya kamata kira ne muke yi ga al'ummomin mu manyan mu magabatan mu su tashi domin su kama mana ba dan mu ba za su yi su duba su gani mulkin da Allah ya ba su rahirahu Allah sai ya tambaye su ko hakkin talakawan su da ke rataye a wuyansu. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkamu da warhaka mai magana wali Aro daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Me ra'ayina yau zai tafi ne dangane da korar da aka yi wa Sheikh Nura Khalid daga masallacin da yake gabatar da limanci da kuma sauran karatuka to a gaskiya abin da za mu ce ma shak allah ta'ala ya bashi hakuri allah kuma ya sa wannan wata hanya ce allah yake so ya buɗa mai ta wata hanya shi yasa wannan al'amarin ya zo ya faru a haka amma gaskiya malumman da suke kiran kansu maluma wa'anda da hannunsu ne aka yi wannan abu saboda idan mutum ya bibiya wannan hurbar ta shi shek din a gaskiya ba wani abu wanda za ka zo ka ce na da barazana ga tsaron ƙasa ko a abin da ya kama da haka tunda maganar da ya faɗa gaskiya ne ya kamata malamai in ba muna fice ma su fito su goya mai baya amma ba a fito a ce kuma an dakatar da shi ko abin da ya kama da haka assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana sule dan minista da magagam jamhuriyar niger ra'ayina a yau shine dangance da matsaloli da muke fuskanta dangance da wahala ta ruwa tsabtatacce ma'ana ruwan famfo gaskiya jihar da magagam mun jima muna fama da wannan matsaloli kuma kowane shugabanni sun zo sun yi iya nasu kokari cewa wannan matsala za ta kau amma har yanzu dai shiru muke ji abin musamman ma abin da yake kona mana daidai irin wannan lokaci na watan azumin ramadana daidai wannan lokaci ne kake ganin ana fuskantar manya-manyan matsaloli na ruwa na sha a jihar da Dangata da haka muke kira da babban murya don allah masu ruwa da tsaki su duba su gani su kamuna tallafi na gaugawa assalamu alaikum mai magana su laɗin minista tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama a gani tsokaci dangane da wasu uwanmu da suke gidan kurkuku suke neman taimako. To kamata ya yi jama'a a taimaka ma wannan mutanen masu hannu da shuni da gwamnati. Ya kamata a ce ta tuna da wanda suke tsare a gidajen yari. Ganin wannan lokacin na azumi da ake ciki. Kina ya kamata kamata a ce an tallafa musu da abubuwa na more rayuwa. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastan stan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. to madalla masu sauraro mu ta yau ita ce mai suna sakamakon tafiya zuwa ta'ifa don kiran mutane zuwa ga addinin musulunci wannan kissar mun ɗauku shi ne daga cikin littafin da dastani rastan na atila shahid mutahari wacce take magana dangane da tafiyar da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi zuwa garin ta'ifa wanda ke kudu daga birnin makka don kiran mutanen zuwa ga addinin musulunci kafin haka tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara kira zuwa ga addinin musulunci a makka sannan ƙwarishawa suka fara cutar da shi da kuma wa'anda suka yi imani da shi aminsa abu talib salam yake kare shi daga ƙwarishawa amma a shekara ta goma sha uku bayan fara kira sai aminsa abu talib ya rasu sannan bayan 'yan kwanaki sai kuma matarsa ta farko khadija wacce take kwantar masa da hankali a gida ita ma ta rasu wannan shekarar a wajensa ita ce shekarar baƙin ciki kamar dai yadda malaman tarihi suka bayyana ana cikin wannan halin ne sai mu shirkai wata rana sai suka zuba masa shara a kansa a kan titi a birnin makka a haka ya koma gida a lokacin da ɗiyarsa karama fatima salamullah alaiha ta gan shi sai ta yi sauri ta ɗauki ruwa tana wanke kan babanta tana kuka daga nan sai ya ɗaga kansa yana ce mata ki daina kuka don ina da mai kare ni wato ubangiji na yana tare da ni daga nan sai ya fita zuwa wajen makka daga kudancin birnin wato garin ta'if inda kabilar larabawa ta Saƙif take rayuwa don kiran su zuwa ga tafarkin allah ko addinin musulunci da ya isa wurin su ya tunkari manya-manyan su sai wani daga cikinsu ya ce masa wai allah ya rasa wanda zai aika a cikin mutane a matsayin manzonsa sai kai sai wani kuma ya ce idan kai annabi ne to ni kuma kamar na sace rigar ɗakin kaba ne sai wani daga cikinsu ya ƙara cewa ni ba na son na yi magana da kai ko da kalma guda ce kuwa da haka suka ƙi sauraronsa suka ƙi karɓan kiransa banda haka wannan bai ishe su ba sai suka ingiza wawaye daga cikinsu da kuma yara suka yi ta jefansa da duwatsu har suka fitar da shi zuwa wajen gari bayan ya fice daga garin ta'ifa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ya zauna ƙarƙashin inuwar wata itaciyar inabi yana hutawa da kuma goge jini daga ƙafarsa, saboda jifan da yara suka yi masa inabin da tana kusa da gonar utba da shaiba ‘ya'yan wani daga cikin manya-manyan ƙurayshawa a makka wanda ake kira rabi wanda kuma suka kasance a cikin gonarsu a lokacin suna ganin yadda yaran nan suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka kuma suna jin daɗi amma duk da haka sai suka buƙaci yaron su wanda ake kira Adas wanda kuma ya kasance mabiyin addinin kirista ne suka umarce shi da ya kai masa inabi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'o'i ya yi addu'o'i masu yawa a lokacin da yake hutawa ƙarƙashin inuwar wannan itaciyar daga ciki yana cewa ya ubangiji na ka gafartawa mutane na don ba su sani ba a lokacin da adas ya cika wata tasa ya kai masa inabi sai ya ji manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bismillahi sannan ya ɗauki inabi ya ci sai adas ya yi mamaki da jin wannan kalmar ta fito daga bakin wani mazaunin wannan yankin don ya san cewa masu bautar gumaka ne ba sa faɗar haka sai ya ce masa daga ina ka zo da wannan kalmar ba mu san mutanen wannan wurin da faɗan irin ta ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce masa daga ina ka fito kuma wace addini kake bi ya kai adas sai ya ce masa ni asalina na mutumin ninawa ne kuma kirista ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa mutanen ninawa mutanen bawan Allah Yunus dan mata kenan sai a da ya ƙara yin mamaki da cewa ya san annabi Yunus har da sunan mahaifinsa mata. ko a wajen su din ba kowa ne ya san sunan mahaifin annabi Yunus alaihi salam wato mata ba sai ya ce masa abin mamaki kai da kake rayuwa anan ta yaya ka san Yunus dan mata. sai manzon Allah ya ce masa Yunus ɗan matta ɗan uwana ne shi annabin Allah ne ni kuma annabin Allah ne daga can nesa kuma Utba ta Sheba ya'yan Rabi sun ga Adas yana magana da shi dama sun daɗe da sanin cewa duk wanda yayi magana da shi zai jawo hankalinsa don haka sun fara jin tsoron cewa zai jawo hankalin yaron su sai ba a daɗe ba sai suka ga Adas ya faɗi ƙasa yana sumbantar kafafuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka faɗa wa juna kaga ya fara batar da yaron mu ko masu sauraro a nan kuma za mu da aya a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wani sabon shiri a hali yanzu tahir da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tumar yanzu kuma ga shirin na shiryar alkur'ani الأثر القرآني الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratun zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Bismillah. إلا من رحم من جنقي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأندك وسكني سنشكماك don ƙin bauta musu suka kuma koma ga Allah a cikin ci gaba kuma a aya ta goma sha bakwai sai ubangiji subhanahu ta'ala yake magana dangane da waɗanda kuma suka kasance sun karkata zuwa gare shi bayan ya mana bayani dangane da 'yan wuta waɗanda suke bautan waninsa suka kuma kasance sun tabar da kawukansu da kansu saboda ayyukan da suka aikata waɗanda suka kasance sun saba wa ubangiji subhanahu wata'ala sun yi shirka da shi ta kowane janibi to sai kuma Allah ya karkato yana mana magana dangane da waɗanda suka bi shi suka bauta masa shi kaɗai sai yake cewa waɗannan da suka yi nisa suka kasance sun bar bautan dukkan wani Allah suka kasance sun yi nisa daga ɗawagi ta yi? ba sa bautan ɗagutu ba sa biyayya ga ɗagutu ba kuma su kuma samu wani abu na takasiri wajen bautan Allah subhanahu ta'ala ba suna farkata wajen bautan Ubangiji subhanahu ta'ala sun koma zuwa bautan Allah suna biyayya gare shi to irin waɗannan sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa to lahumul bushra su suna da wani abu da za a ba su na bushara suna da abubuwa na bushara busharan ko shine irin ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya ba su ni'imar nan kuma akwai ni'imatul madiyya wal ma'nawiyya za su samu abubuwa na ni'imomin Allah waɗanda suke tattare da su na dukiya ne na arziki ne na kwanciyar hankali duk ubangiji zai ba waɗanda suke bautan sa suna bauta masa bauta masa bauta ta hakika to saboda haka ubangiji zai ba su wannan sannan za su samu wani abu na ɗumani na a cikin zuciyarsu Allah ya mutu tanadi za ka gansu cikin wani hali ko da ku a zahiri za ka gansu kamar talakawa ne ba su da komai amma sun fi kowa samun kwanciyar hankali a cikin zukatansu to shine Allah ta'ala yake cewa ya kai Muhammadu manzonmu fa bashir ibad yi wa waɗannan bayi wa bishara kai musu bishara da cewa zan ba su duk abin da suke bukata na to amma babban al'amari da Allah ya yi ishara a kansa shine waɗannan الذين اجتنبوا الطاغوت أن an وأنابوا إلى الله وأنن Allah waɗannan da suka kasance sun nisanci bautan ɗagutu suka kuma koma zuwa Allah kamar yadda muke ta bayani a wasu bayanai da suka gabata a wasu surori dagutun nan an ce mutum ana bautan ɗagutu bautan dagutu fa shine bautan dukkan abin da yake ba Allah ta'ala ba waɗansu sai ka ji sun ce gurin bautan ɗagutu shine ɗagutu gurin shine masu hukunci masu mulki suna ɗagutu amma ɗawagit suna da misdaq da yawa ɗaya daga cikin misdaq ɗin ɗagutu shine wani mai mulki jabberi wanda yake azalimi mai cutar da mutane mai ma'ana taguta ai daga tsogiyan aka samu tsogiyan shine mutum ya shishigi yana ɗagawa yana nuna shi wani ne yana nuna wasu abubuwa wanda zai nisantar da mutane daga Allah subhanahu ta'ala ko kuma kamar yadda malamai suke cewa kullu shay'in yu'badu min dunillah duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba to wannan shine dagutu kashaitan wal hukamil mutajabbirin kamar shaitan da kuma masu hukunci azzalimai mahukunta azzalimai to waɗannan duk gaba ɗaya suna daga ciki mutum ma zai iya zama shi kan kansa ɗagutu ne in yana bautan soyace-soyacen zuciyarsa shi ma ɗagutu zai kasance saboda haka duk wani abu wanda za a bauta wa ba Allah ba kuma bautan nan ba wai sai ka yi sujjada a gaban mutumin ba shine ka zama ka yi bauta masa ya sa ka yi abin da ya saba wa umarnin Allah subhanahu ta'ala to ka bauta wa ɗagutu kenan to irin waɗannan waɗanda suka nisanci yin wannan to su ne Allah ta'ala ya ce aiwa bushara allajin da tanabu at-taguta an ya'buduha waɗannan da suka nisanci dawagit ba sa bauta musu sai suka wa'ana bu ilallah suka koma zuwa ga Allah Allah kurin suke bauta wato su ne Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ce aiwa bushara wannan bushara ta ubangiji subhanahu ta'ala kuwa bushara ce wacce take tabbatacciya wadda ubangiji yayi wannan tanadi akan cewa zai ba wa bayansa shi yasa yake cewa da Muhammad manzon mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa bashir ibad kayi wa waɗannan bayina bushara اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين الذين يستمعون القول ويتبعون waɗanda suke jin magana sannan su bi mafi kyawunta waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya. to a cikin aya ta gaba kuma aya ta goma sha takwas sai ya ci gaba da ba mu labari yana nuna mana siffofi na irin waɗannan bayi waɗanda Allah ta'ala ya ce aiwa bishara to ga fa siffofi daga cikin siffofinsu allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah ta'ala yake cewa su ne waɗanda suke sauraron magana suke sauraron zance suna cikin wani hali na samun wani buri a cikin wannan zance da suke sauraro wato in sun samu a cikin wannan zance akwai shirya sai su bi wannan shirya din fa ya akhuduna ma huwa ahsan sai su ɗauki wannan abu mafi kyawu daga cikin wannan zance sai su aikata shi a cikin rayuwarsu amma abin da ba mai kyau ba sai su bar shi waɗannan bayi waɗanda suke da irin wannan sifa to su ne Allah ta'ala ya ce a yi wa bushara da aljanna mutane ne waɗanda ba sa cikin jumudi su zama a guri guda abin da suka kasance sun gada iyaye da kakanni ko kuma sun gada wajen malamansu ko sun gada wajen mutanen da suka ɗora su akan wannan tabarki amma in wani zance ya zo sai su ce a'a ba za mu ji batun da mu dama mun kasance ala ummatin wa inna ala atharihim lamudadin waɗandan da suke cewa a'a mun mun kasance muna bin tafarki na iyaye da kakanni kuma lalle mu a kansa za mu tafi a kansa za mu mutu ko da zance ya zo musu mai kyau ba za su ma ba da kunnan su ji ba to irin waɗannan kaga ba sa cikin wanda za a yi wa wannan bishara kenan Allah ta'ala ya kawo siffa mai muhimmanci a nan waɗanda ya ce wa bushara su ne allazina ya sami alƙaula waɗannan da suke jin zance in ana yi zancen nan daga ko waye ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko ma ya yi magana za su ji amma in sun saurara suna jin maganar suna tuntuntuni suna kuma yin wani buri a cikin maganar in sun ji magana ta hakika ta gaskiya sai su ɗauki magana su yi amfani da ita sai su bar kuma abin da ba na gaskiya ba gefe su ce kai wannan ba za mu yi amfani da shi ba sai su ɗau gaskiyar su aikata to irin su ne ake wa bishara amma ɗan jimudi me amfanin dan jimudi ya zo shi an ma hana shi ne waye je wasu maganganu din in ba maganganun malamansa ba ko kungiyarsa ba ko inda ya karkata ba a'a an ci kar ma ya ji kowaye ma yake magana ko da ko mutumin yana cewa qala Allahu qala rasulullah ne a'a kar ka saurara ka saurari kurin maganganu irin namu ko kuma mu waɗanda muke tare da kai ko kuma mu malamanka to irin waɗannan kaga a bisa zahirin wannan aya a fili baya daga cikin waɗanda aka ce aiwa bushara saboda haka ya iwa ikhwanuna kowa ya koma kansa domin su suna nan ne su irin waɗannan su kunan suna nan ne akan gado abin da suka gata wannan abin da suka gada din kuma ko da gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a sukurin dai suna nan akan cewa abin da suke kai na jimudi shine akan abin da za su tafi a kai. iyaye da kakanni sun basu akan wani tafarki saboda haka su ma akan haka za su tafi to ba sa daga cikin wanda za a yi wa bishara amma waɗanda suke suna jin zance su ɗauki abin da yake mafi kyau a zancen su aikata shine Allah ne Allah ta'ala yake cewa ai musu bishara sune kuma Allah ta'ala yake cewa allazina su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya shirya da su waɗanda suke da irin wannan sifa siffa ta shiriya ta Allah subhanahu ta'ala wannan shiriya kuma wato neman gaskiya mutum ya bi ta ba ƙaramar siffa ba ce game da muminai waɗanda lallai ubangiji ne a gabansu kurin waɗanda suke a duk inda suka samu gaskiya suka bi ko kuma suke son su ji su bi to falli su ne waɗanda suke da irin wannan siffa siffa ta hidayatul ilahiyya siffa ce ta shirya shirya ta Allah subhanahu ta'ala wadda Allah subhanahu ta'ala yake ɗora su a kai. to waɗannan ne ubangiji yake cewa su ne waɗanda suke ulul albab ulul albab dinnan wato ma'abuta hankula amma hankula waɗanda suke hankula na hakika sahihai hankula waɗanda suke ababen so a wajen ubangiji su ta'ala to ashe duk waɗanda ba su da irin wannan siffofin ko da ko mutum yana nuna shi mai hankali ne to fa hankalin nasa na kisi ne ba cikakken hankali ba ne waɗanda Allah ta'ala ya ce da mu ula-ula, "Ika humul albab waɗanda suke kan shirya kuma su ne ma'abuta hankula na hakika to su ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu su ne waɗanda suke sauraron zance sai su bi abin da yake mafi kyau a zancen su bar abin da ba mafi kyau ba a gefe amma ba yan jimudi ba ba sa daga ciki yan jimudi wanda su kurin iyaye da kakanni ko kuma malamansu ko kungiyarsu abinda kurin aka gaya musu shine suke bi kai to ba sa daga cikin waɗanda aka wa bishara ba sa daga cikin masu hankula sahihai hankula managarta. To kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Wata kotun soja a ƙasar Burkina Faso ta yanke wa tsohon shugaban kasar Blaise Compaore hukuncin ɗaure da rai bisa samun sada laifin kisan tsohon shugaban kasar Thomas Sankara a shekara ta 1987. Gidan don Faransa ba da rahoton cewa mutanen da suke zaune a cikin kotun dai sun kaure da taɓi yadda suke ta sauraron hukuncin da alƙalin yanke wanda aka ɗauki tsawon lokaci ana jira kotun kuma ta yanke wa wasu daga cikin manyan hafsoshin soja na ƙasar hukunci da suka haɗa da babban hafsan hafsoshin soja na ƙasar a wancan lokaci da kuma ɗaya daga cikin manyan hafsoshi wanda suka jagoranci juyin mulki wanda ya kai kisan thomas sankara kwamfore wanda ya yi zaman hijira a ƙasar ivory coast banda aka yi zanga-zangar al'ummar kasar ta burkina faso wanda ya kai ga kifar da gwamnatinsa a shekara ta 2014 mutanen kasar burkina faso dai sun yi murna da kuma lalemar habin da wannan hukunci na kotu shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad islami ya tabbatar a yau cewa kasarsa tana haɗa kai da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya domin daidaita bayanan wurare waɗanda ake ganin cewa akwai rashin fahimta a kansu. su a wani taron manema labarai wanda ya gudanar a yau laraba islami ya ce dukkanin tuhumce-tuhumce da ake yi a kan samuwar waɗannan wurare sun samu asali ne daga zarge-zargen da yahudan sahiyuniya suka yi waɗanda ba su da tushe balantana makama To masu sauraro ina kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya ta kanan birnin Tehran.